ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci بعد da أولنا a wannan الصالحين إلى رب العالمين ila نعم، rabbil وحيد عبد السلام بالي a wannan masallaci mai albarka ta masjidus salatiya a wannan unguwa ta jigon a garin muna roƙon allah ya jikan albani zaria da muka ji sunan wannan littafin a bakin shi mun gabatar da karatuka sha biyar yau shine karatunmu na sha shida a kusan yau muna yinin asabar yau nawa kenan 24 ga watar farko watar januware shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya shine kuma hudu ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da shida ah, muna daɗa addu'a Allah jikan sarkin Saudiya a khadimul haramain al-malik abdullahi ibnu abdulaziz al-sa'ud ko al-sa'ud duk da mai masa lakabi da al-malik amma akwai yadda dan uwa kuma malami kuma abokinmu abu uh, muhammad abu maryam na jami'ar madina jiya ya tura mun sako turu whatsapp wanda shi sarki abdullahi na saudiya yana daga cikin tawagu'u irin nasa da kaskantar da kai irin nasa ya turo min bidiyon da ya tara sarakuna yake ce musu kar a sake masa lakabi da almalik ya ce allah shine almalik ya ce fa'inna ma na hannu ibadullah ya ce mu bayan allah ne allah ji gansa allah sa ya huta za mu tashi babi na goma sha biyu a sadakatu min asbabi sa'atin riski ko sa'atin riski wanda rannan mun yi bayani akan hadisin haɓa na yi hadisin mani hatul anzi yau za mu tashi shafi na 96 kenan ko as sadaka min asbabi si'atir rizqi yana daga cikin sabubban yalwan arziki mala rawa muslim an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace bayna rajulun bi yayin da wani mutum yake tafiya a sahara min ardi a cikin ƙasa fasami'a sautan fi sahabati sai ya ji wata ƙara wata murya a cikin gajimare e mutumin ya ji wata ƙara wata murya a cikin gajimare tana magana da larabci iski hadikata fulanin da wannan sautin ke cewa ka shayar da lambun wane iski hadikata fulanin ka shayar da lambun wane ta ka kira sunan wani mutum hadari aka wani bawan allah yana tafiya a daji sai ya ji a yi magana da hadarin ya ke hadari ki shayar da gonar wane ki shayar da gonar wane abin da aka faɗa a dare har sun gina sai eh, shayar da gonar wane abin da ya ja hadari fatana ha zalika sahab sai wannan hadari ya dakata yana kan tafiya ba sai ya dakata ya yi sakin ya tsaya take ko gaba ko ba bai kara ba fa a ma'ahu sai hadarin ya zuba ruwan yadda ka san za ka ɗibi ruwa a daro ka watsa sai hadarin ya zuba ruwan ya juye ruwan fi harratin a cikin wata dutse wanda layi na biyu alharra ardun biha ijaratun sauda kasar da akwai bakakin dutse kawai sai ga ruwa ya ɗoru a wani dutse fa'iza sharjatun min tilka shiraj ga distawa'abar zalikal ma a kulla sharja wanda layin na uku yace majral ma magudanar ruwa fa'iza sharjatun sai ga wata magudanar ruwa min tilka shiraj daga magudanar ruwan wannan dajin gajin sau a bar zalikal ma ta me ta kwashe wani ruwan kullahu gaba daya an yi ruwan a wani dutse to a dutsen akwai magudanar ruwa da ya fita cikin dutsen har zuwa gonar mutumin da a hadarin aka ce a yi masa wani ruwa kawai sai ruwan da ya zuba wani dutsen sai yana ta gudu yana zuwa gonar wani to wannan da ya ji wannan sauti a ruwa din fatattaba'a ko fatattaba'a alma sai ya bin wannan ruwa da yake gudu fa'iza rajulun qa'imun fi hadika. fa'iza rajulun qa'imun fi hadikati sai ga ga wani mutum yana tsaye a lambunsa ruwa yana ta zuwa masa yana ta barbaza su a gona a lambu yuhawwilul ma' yana juya ruwan bin mishatihi da mishat na same mishat shebur wannan wanda in zaga ana kwasan yashi ko ba ga ake abu da magina suna amfani da shi wajen kwaba yashi shebur ne ko shebul shobel ka ji a ce shobel eh, ina magina nan ai magini to shi ta kai shuru na gaba ta rai ba kai ba alai ba an da wannan shirin faɓar lahu sai wannan mutumin da ya biyo ruwan sai ya ce da wannan da yake cikin wannan lambar ya abdullahi ya wa allah masmuk wai mai sunanka ne ya abdullahi ya wa allah masmuka mai sunanka eh, tambayar da ya kai ba wasu yana wani ya ce ya wa allah masmuk mai sunanka tambayar da ya mai eh, sunanka yana son ya ji ko sunan shi ne sunan da ya ji an faɗa a cikin mai hadari Kada sai ce fulanin ba wai fulani yake nufi ba wane ne sai ce wane للاسم الذي سمع للاسم سي انبج سونا الذي سمع في الصحابة وانا وانشان يجا حجري فقال له سيدة مصر يا عبد الله يا باو الله لما تسألني عن اسمي لم يكن تنبيع تأكل سنانا فقال سيدة اني سمعت صوتا في الصحابي ني ناجي وني مرياني a cikin wannan hadarin na ji murya a wannan hadarin allazi haza ma'u hadarin da wannan yanzu haka shine ruwansa ko ba haka ba ya hulu wannan sauti na hadarin yana cewa iski hajikata fulani ka shayar da lambun wane ka sai aka ambaci sunanka saboda haka lalle kai kan waliyin Allah ne ko ba gaba ma ta suna biha me kake yi da gonan naka me kake yi har ma hadarin da Allah bai tsaro za a yi a nan ba wucewa zai aka ce a zuba maka ga gonan kowa a bushe me kake yi da amfanin gonan qala sai ce amma iz qulta hadha amma tun da ka faɗi wannan fa inni ni ga yadda abin yake an zuru ila ma ya minha ina jiran abin da zai fita a gona na amfanin gona in na yi girbi na samu amfanin gona ina raba shi gida uku fa a tasaddaku bi thuluthihi sai yin sadaka da ɗaya bisa na uku wa akulu ana wa iyali sulutan ba gorabul ba kenan eh, ba gorabul ba ne <laughs> ba su zurabul ba ne kaga wannan magidanci ne wa akulu ana sai ni in ci wa iyali da iyalai na sulusan ɗaya bisa uku wa a rudu fiye sulusahu ɗaya bisa uku ko in sake mayarwa gona ma'ana a cikin zan ɗibi iri su zan sake sayarwa inda bi masu min barema da sauransu wani hadisi imam musulun ya rotu hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tamanin da hudu to da farko mu dubi wannan hadisi wannan yana nuna mana lalle allah maɗaukacin sarki yana ɗaukan arziki ya baiwa wanda yake kyautatawa an gane ko eh, yana daukan arziki ya baiwa wanda yake kyautatawa bayansa na wani kenan na farko ba za ta caji ba yana daukan arziki ya baiwa wanda yake kyautatawa kaga yanzu sama Allah ya kawo wannan sai dai na biyu shan wannan mutumin annabi kan bai kira suna ba sai dai wannan mutumin a ganinku a wani zamani a wannan al'umma ko a al'ummar da yake kafin wannan ta magana kanu ba wannan ba to ya dalili to tun da ba kira sunan mai ba a wani al'umman ba kenan tun da an ce wane ne da a ce a wani al'umman ne da za a san sunan shi نعم العبد فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل لا تكن مثل Fulan. kana wala ta kuma zara kula duk kane to wani ma kai tunani malam me da ne sa eh kaji malam buba ya ce a ah, ba mamaki a jinsu na ta kwamis la fulan annabi bai kira suna ba don rufe asiri ga mai shi to in abun alkhairi ne za a gira suna to wani abu da yake nuna ba a wannan al'ummar ba ba a gira sunansa ba kuma abun alkhairi ne ba akwai wani da zai sake samu wani dalili a ciki na'am ha eh ya sai musu yawa a musulmi haka ya faɗa yake cikin banu isra'ila to kai ko kana da wani dalili da kake ganin a wannan hadisi ya nuna ba a wannan al'ummar ba to a wannan hadisin za mu duba da ya zo maganar salar zakka yana raba gida uku muka ka'ida idan mutum ya noma in na damuna ya raba gida goma <laughs> ya cire daya in noman rani ya raba gida ashirin zai ya ce fa ini an zo ilama ya kuri jimina fa a tasar da ko bi sulusihi to kaga zai zama shari'ar su akwai wannan ina fata an gane amin wa iyakun sannan kuma wani hadisin yan uwa imam nawai a shar'an musulun ya nuna a cikin zafi falalan sadaka da kyautata wa miskinai da mabukata cikin matafiya da sauransu da falalar mutum ya rika ci daga sana'ar hannunsa haka ya ciyar da iyalinsa haka nawa wani don kaga wannan mutumin a ciki yana cire na sadaka a ciki kuma yana cire na ciyar da iyalinsa saboda haka kina akwai albarka manomi abin da ya noma akwai albarka ya ce wannan kira sannan wani hadisi ya nuna maka akwai tattali idan ka noma to ka ware iri in ka zaba farin kudi ne da kai baka ware amfani da in wani da ya zo ko za ka yi kai-ka kasai maganin feshi su taki da sauransu sanin wani hadisi ya nuna falilar noma ga wanda zai tsare hakkin allah kuma ya nuna waliyan allah akwai su an gane waliyan allah akwai su sai dai wani zai zanto waliyan allah ba su surutu na filfilinsa ba an gane ko na filfilin sallah na filfilin azumi ba su za su ya zama waliyan Allah ba wani kawai wani abu ne wanda a yi kawai a raina sai zama waliyan Allah yanzu wannan mutumin nan na bani sa'ila da aka yi masa ruwan sama ai baka ji an kira sallah a nan na sallolin na fila ko azumi na bilbilu kiyamun laili ai ba su aka kira na yanayi ba kawai dai fasalin yadda yake abu ina ba da an gane yadda muka karanta a jiya hadisin da insaha wanda asalin da insaha wanda ibn rajab al-hanbali ya ka a sharhan 50 hadis jami'ul ulum wal hikam karatu na jiya karatu na 37 ai mun ji bayanan da ya kawo a cikin wasu mutane a da a cikin banu isra'ila akwai wanda don tsananin ibadarsu don tsananin bauta wa Allah suna tafiya kan ruwa kawai idan wuce zo kogi ana zagaya ana haukula tap tap kan sai tafi ya sai na takadaddin ya sai na gudunsa haka zai wuce ba tsaji ba komai da ya ibada wannan sun zo suna tafiya kan ruwan sai suka ga wani yana tafiya kan iska suka ga wani yana tafiya kan iska kai ga wanda ya zama kai ba mu Allah me kake ya ga zama ka shiga abin da ya rika sai ya ce ina barin abin da bai shafe ni ba don ya kasa daga cikin min hutun islamin mar'i tarko ma la ya'ni abin da bai shafe ni ba ba shi kawai ba ya shiga harkar wani shi yasa ya samu wannan ka ba gira maka sallah ko abin da da irin wanda ya fara wannan al'ummar ana zaune bayan sha annabi ce da kula alaikum al'an rajul min ahli janna dan aljanna zai shigo yanzu sai wani ba kawai ya shigo gobe ya kara shi shigo jibi ya kara shi shigo ai ibnu umar ya kama su ziyara garin sai kwana uku ya zabe mutumin yana magariba yana isha sai jabarci kawai ba kiyamun laili da rana ba kiyamun nahar azumi sai ce bawon Allah ne ba ga sani ba wallahi ga abin da ya kawo annabi ya ce da na zai shigo shi ne ka shigo shi ne na zo yanzu da ni sai ce to ka gani nan ba na shiga abin da ba harka to wanda ya samu alkhairi ba na jin bakin ciki a rai sai dai yin to kaga wannan duka yana nuna wani lokaci akhlaq halayya ɗabi'u sai baka wani matsayin da baka yi tsammanin za ka kai kaga shi ne yadda ba Allah ne yake to kai in ka so sai kai wa kanka tsari yau da ranar game da kai ne ka ci ba sai ka raba wa daya ka yi cefa ne daya ka yi sadaka daya kamar da shi shago a <laughs> kai ma ka tafi kan sunan bawan allah na sai wata rana kawai sai ga allah ya ɗeban maka kwastamomi ya zubo maka yadda wani adar haka jawo aka zubo maka kaga wannan ya karanta daga wani nau'i ne na ɗaya na ka ci arzikinka na biyu ka nemi lahira da shi na uku ka ƙara jarinka ka ka ci arzikinka yana ci ɗaya bisa uku sannan ka nemi lahira da shi yana sadaka da yi bisa uku ka ƙara jarinka yana mai da ɗayan gona <laughs> wannan kira shi yasa kira duk yadda ka yi kana kasuwanci kada da jari ya kare a ci eh, ribar ya kare a ci da sadaka dole shi ma shagon ana dan kara masa na sha uku wani hadisin sahihi ne imam musu ya kawo sai musu hadisi na 2984 babi na sha uku a cikin falalar sadaka musara'atu sahaba ila sadaqat rige-rigen sahabbai zuwa ga sadaka sahabbai rige-rige suke annabi ta ka taimakon fi sabilillah sai na umar ya kawo ina cewa alhamdulillah yau zan dauki a yau zan dau lamba 1 lamba na daya annabi ta kai wannan me ka kawo sai ce ya rasulullah na raba dukiya ta biyu na karabi na ajira sai abokan shi ma ya zo da nashi annabi ta kai ba sai ce duka na kawo na barwa gidana Allah da annabi kashi da kare gerigen sahabbai a cikin sadaka fa fi sahihain an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كان أبو طلحة يا كذا شاء أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا an gane ko a madina dai shine miloniyar madina ko kana aksar ansari kana iya eh, cewa yana cikin ma'abuta dukiya amma abdurrahman ibn abu ai ba karamin dukiya ba ne to ba mamaki ce ba ansar akwai duk cikin masu kudi akwai talha akwai zubair bin awam to shi ma muhajiri ne tunda dai a yi jaririn sa aka fara haifa masa abu to malamai suka ce mai wa abu tsaka ya zanto ya fi kowa kudi a madina ko kuma a'a asarar ansari bil madinati malan kenan min asarar ansari bil madinati malan yana cikin masu kudi wasu ba suka ce a'a kana iya cewa malamin nakhlin na gonakan dabino ya fi su yawan gonakan dabino yanzu kana iya samu wani a dukkanin su ya fi kowa yawan motoci amma kuma ko wanda bisa ko dukiya yana cikin masu gonakan dabino filoli da suke supply na dabino ya fi su eh? yawa malamin na wa kana abu amwalihi ilaihi dukiyar da ya fi su a dukiyarsa bayru ha'a a nan haka ya zo akwai ruwaya da ya zo da bi ruha'a ko bi raha'a akwai ruwaya da ma ya zo da eh, ba'ariha lambun da ya fi so lambunsa na bairu ruha yadda kasar yanzu akwai gonakai akwai zazuka akwai kubala akwai malam akwai wane ne ko ba ba to yana da wani lambu ana cewa masa bai ruha wa kana mustaqbil al masjid wannan lambu yana fuskantar masallacin annabi wa kana rasulullahi yadkhulu aw yashrabu min ma'in fiha annabi yana shiga lambun ya sha ruwa saboda haka babu laifi kamar in Allah ya hore ka zama kamar shaina sai ka gyara mana wani lambu time to time kaga sai a ji a yi za a huta a aina alaka bai إلا من بعد إذن النبي نشقى ونلبه ويشرب من ماء فيها يشاء روى أو للطيب وين هذا الزاد يشاء نواني أكي تدنقو ددفي كرقش وتبيشي أكو إجزاك هو ده صحيح كله إجزاك ده تمر وصحيح أشهد أن النبي أنا نزل شهر وصحيح يوم وانا كده قال أنا أنا زيجة فلما أنزلت هذه الآية lokacin da aka Allah ya saukar da wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba zantowa ku dandani matsayin masu biyayya ba sai kun ce daga abin da kuke so kama Abu Talha ila rasul Abu Talha ya tashi zuwa ga Annabi fa qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya saukar da wannan ayar fa inna ahabba amwali ilayya bayruha a dukiyata abin da na fi so shine bayruha lambuna mai suna mai lakabin bayruha wa ina sadaqatu lillah ya annabi yanzu na bayar da ita sadaka don Allah arju birraha ina neman lantana lil birra ina neman ladanta ko aljannarta ko sakayyarta ko sakamakonta ina nema wa zukhraha da ajiyarta inda Allah a wajen Allah saboda haka ya annabi niyyar na bayan sadaka bin sabila amma wa waye wa waye ni ban ware ba fada'aha ya rasulullahi haitu araka Allah ya annabi ka sanya ta sadaka a bangaren da daga Allah ya nuna maka shi qala sai ta fa qala sai annabi ce ba ibn turait yake cewa ma'ana ta azimul amri wa tafhim ma'ana girmama al'amari ba wai wai wai zalika malun rabihu zalika malun rabihu wannan fa dukiya ce mai kawo riba mai kawo riba ko ya zanto mai kawo ba duniya don yana sayarwa a da ko kuma mai kawo ribar lahira akwai ruwayar kuma malun rayihun madadin digo ɗaya na rabih sai zama rayih digo biyu ma'ana wannan dukiyar za ta dawo maka rayihun mai dawowa ne da amfaninta da ladanta a cikin lahira ciki abin da muka fahimta a wannan hadisin yan uwa ciki abin da muka fahimta a hadisin nan na farko mustahabbi ne mutum ya ciyar daga abin da yake so an gane ko mustahabbi ne ba wajibi amma idan mutum ya yi ƙarin daraja kaga a nan lan tanalil birra hatta ma ta tuhibbun da fadin Allah wa yudimuna ta'ama ala qubbihi miskina wa yatiman wa asira kuma Allah mana sarki ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin an gane ko akwai wanda suke cewa misali idan ka ci abinci sai ya rage sai ka ɗauka ka baiwa almajiri ba lada wannan maganar ba lada gaskiya ba mu gane shi sosai ba sai dai a ce kawai ladan ba zai kai wanda ka bayar kana so ba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma don ka ci ka rage ko ba ba ko rarar wani abu cikin tufafin da ka bayar to ko da ka wadatu daga bayan sashen za ka bai wani Wani ba za ta ka da lada ba don qur'ani ce wa yas'alunaka ma za yi yas'alunaka ma za yi yunfikun walil afu ina ta gane suna tambayi ka me za ka ce abin da ya rage bayan kun biya bukatar har aikin akwai lada sai dai kawai a ce lada ba zai kai wancan ba don wani ya ja ka shi ga sai ce ko na almajiri ba lada bari ya ja zuwa a bola to akwai lada sai dai bai kai wanda ala ku ba yadda akwai hadisi manzo Allah yana da masu masa jus nasu an gane ko yadda ka san yau muna shan jus kala kala to idan annabi yana rayu annabi yana da masu masa jus to sai na jus na da ba da na'ura ke ba na gargajiya ne da hannu ake yi ka da abu da ake da hannu ko yana da saurin lalacewa wannan yana barci ne za ka tsaya ba an gane ko to shi da kenan anan abin da yake faruwa manzo Allah ya masa wannan jus din ne alan gurin ka san tsimi ko yawwa suna lahu to idan aka yi masa tsimi shi na sai a sa masa a cikin wata dan turu babba sai sha a rana za a ji masa karkashin bishiya a tsaye yana rike sanyi sai sha a rana ya sha washe gari rana na uku ya sha to idan abin ya wuce rana na uku ya shiga rana na hudu zai tsami zai fara bugarwa to a rana na hudu ya sha wanda ya rage sai sadaka da shi <laughs> ina fata an gane to kaga shi ba wannan ya zarga da shi ba ya buga ya wadatu da shi saboda haka magana mafi ingancin ko da kai sarka da abinda kawa wadatu ne daga gare shi kana da lada sai dai a ce ladan ya fi yawa ga abinda ya zanto ka bayar kana son shi na irin mai kumbuli yawa idan aka shi shine irin dan gayan tuwo da ake bari karkashin tukunya a ce idan mutum yana shansa in ya kai kwana uku hudu ko goma in akwai tayin da in ya kai zai tsami ya kuga sai mutum ya rika shansa kafin ya kai wannan lokacin in ya kai wannan lokacin sai ya zuba in kuma a'a nau'insa ko ya yi tsami in an sha baya bugarwa shi baya bugar da shi to ko ya yi tsami zai sha yanzu haramun daga sha nono eh, nono ya yi tsami haramun daga sha kunun tsami ka ba tsami a kana ba in zai bugar in ya kai zai bugar to daidai lokacin da zai bugar ba za shi wannan ke sanar wa darasi na muka ɗauka har yanzu yan wa wannan hadisi mai daraja shi da kenan Ah, wani hadisi ya nuna mana duk arzikinka duk dukiyarka ba wai kawai za ka zo kana ta grambul a cikin mutane ba kawai ka gina masallaci ka gina makaranta ba ka ake ba ka samo malamai na gari ko malami na gari ka ce to yanzu zan ware kaza me ya dace wuyi ina ba ta an gane wannan shi ne ka'ida shi yasa za ka mai mulki ne mai kudi ne mai wayo dai mai wayo ne to yana tare yana da malaminsa ko malamansa wanda zai rika shawara da su mana ba a fasa zama da malami yanzu sai na umar da ya ji oh, sorry wannan sahabi ah, da ya ji nan da nan lura ta tun fi gomina to ibn abu talha da ya tashi ba da lambu ko ya sadakar ne ba ya zaga annabi ba ya annabi kai nazarinka da basirarka da hangenka ya fitawa me ya dace a yi da shi wa ya dace a baya ina ba ta gane wannan saboda haka kaga idan kana da dukiya in za ka taimaka ne a abin da ya shafi gari sai ka samu manyan gari yanzu ga wannan kudin ina son yi mana hanya ko in gyara mana kwalbin to ga in suna da tunanin zai ce to kaga wannan ba mu da ruwa in tun da kudin da zaka je zai kai kaza me zai hana aibuwa ina ba ta gane to kaga sai kai shawara da su in addini zaka taimaka ba wai kawai zaka je ka dangara masallaci ba sai za masa to yanzu ina so in yi masallaci to wani unguwa ne yake bukatar masallaci ina ba ta gane wani wuri ne yake bukata wani wuri ne kuna ga imu za mu samu mai rayarwa ta rayar ka ji ba wai kawai sallawa zai ba karanta ba don kada zai zama kwanci awaki da tumaki ka za ka shawara da su a'a yanzu abin da ya dace maimakon ka yi masallacin nan nawa za ka sha masallacin dubu ɗari biyar to tun da akwai masallaci mai zai hana dubu ɗari biyar nan ka kawo musaili ta tafai ka eh to a wannan kudin da za ka ce yanzu me zai hana mu kashe wa wane mu yi masa scholarship ya je jami'ar madina ya karatu ai duk wanda yake da hannu da aka rasu malam jafara a jami'ar madina ba garbi riba ya diba ba mai shi <laughs> sai malam jafar ya zo ya bunkasa dubi su da tasari rijiyar ne zazzago da suke yi a jiza suna tv yana zazzago yana tumbudin ilimi daidai ba jami'ar madina ta ga ta irin wayan duk wanda yake da hannu a karatun zuba garamin karamin ladan zai samu to kaga amma matsalar wa mutane na da kuɗi ne idan ana da kuɗi din ba iya kashewa ba to labudda in bangaren addini za ka yi ka ɗauko malaman addini in wa manoma za ka taimaka ka samu asalin manoma ku shawara haka za ka rike shi sa ga ya zai shawarci annabi saboda haka wannan ya nuna shawarta ma'abuta ilimi wajen sadaka da kuma ayyuka na da'a na alkhairi sannan wannan ya nuna mana sadaka a wa dangi na jini ya fi yawan lada sama da kamar wa bare muddin shi dangi na jinin shi ma yana tsananin bukata kamar bare amma in dangi na jinin ba shi da bukata bare yana da bukata to wani kan sai ka fifita bare ina ba ta gare na sha hudu kai ba ta hudu ajiyar sadaka biduni ha yaya za ka karbi ladan sadaka ba tare da bayarwa ba روى الترمذي وقال حسن صحيح عن ابي كبشه الانماري ناقج الانماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن حديث أبي كبش الأنما الأنماري يجي ثلاثة أقسم عليهن annabi ce abubuwa guda uku ina rantsuwa a kansu uku ina rantsuwa a kansu wa wa kuma hadisa zan ba ku labarin wata hadisi ko wata labari fafazo ku kiyaye shi kiyayewar hadda kiyayewar aiki ala ya ce na farko ma na kasa malu abdin dukiyar bawa baya rage shi min sadaka sadaka baya rage dukiyar mutu yana da dubu daya sai sadaka da dari biyar to har yanzu dubu daya na sadaka ba ta rage dukiyar don Allah ce ma an faktu min shay'in fa huwa yukhlif da abin da kafir Allah zai dawo da shi zai dawo da shi a duniya kafin ka tafi lahira kuma zai baka ladan a lahira shi sa in ka bayar da ita mai yiwuwa dama in ka fita za ka ci ribar ɗari biyar sai in ka fita sai Allah baka ribar dubu ɗaya ina fata ta gani. to ba ma ka yi sadaka ɗari biyar sai washe gari ka fita kai kasuwanci ka ci riba ɗari biyar to dama mai yiwa da ba kai ba za ka ci riba washe gari ba mamaki ka zo washe gari ba riba ba yabo ba fallasa ka yi sa'a da ba kai ba ma da yau din nan ma asara za ka yi ka yi sadaka da ɗari biyar washe gari ka yi asaran dubu ɗaya to ka yi sa'a da ba duma ka yi sadaka da ɗari biyar ba sai ka yi asaran dubu goma <laughs> haka Allah ke kayan saboda ka dukiya sadaka ba ta rage dukiya ka dubi irin sadaka irin suna abdurrahman ibn abu dubi kuma sauran su sun bar kudi gagara misali sai annabi ya ce wala zulima abdu mazlama ba za a zalunci bawa da wata zalunci ba fa sabara eh hakuri alaya akan da illa za da kullahu izzat sai Allah ya kara masa izza wala fata abdul baba mas'ala bawa ba zai bude kofar roƙo ba illa fataha Allahu alaihi baba fakri sai Allah ya bude masa kofar fura kofar talauci aw kalimatan nahwa ko annabi fa da wata kalma makamancin wa hadisu kuma hadisan annabi ce zan ba ku labarin wata hadisi fa ku haddace wannan hadisi qala salim yace inna ma dunya li arba'ati nafar duniya nan na mutane hudu ne kaf dukkan na duniya araba hudu babu cikon na biyar yadda kaga ana ana aure hudu rarrasu lokaci ne banda na biyar to duniyar nan gaba ɗaya mutum hudu ne suke tuka ta biyu winners biyu kuma ba losers sai na akwai losers ko loser kawai to shi kenan wannan shi ne ta za ku abin kuke cewa ba za a gara ba eh, to shi gina allah biya duniya na mutum hudu eh? Eh, winners winners suka yi nasara losers winners fadi ta ji ganin fadi a kwalin albarde yawon sai ce abdin razaka hullahu malam kaga abdin badal ne na nafarin abdin bawa razaka Allah mala Allah ya ba sa dukiya ko ilman da ilimi shi Allah ya hada masa duka ga dukiya ga ilimi bai san ya kudin sa ba dan yawa ga ilimi Imam Bukhari duk garin Bukhari ba wanda ya kai sa kudi ko ba wanda ya kai sa ilimin hadisi to mutum Allah ya ba su dukkan bin nan kowa ya taƙi fihi rabba yana tsoron ubangiji a ciki dukiyar bai sa shi girman kai ba ilimin bai sa shi girman kai ba wa yasulu fihi rahimahu duk da wannan yana sada zumunci don gashi mai kudi ne mai ilimi sai tafi kauye yana sada zumunci da yan uwansa yana kyautata musu da dukiyarsa yana sanar da su da iliminsa wa ya alamu lillahi fi hakan ya san hakkin Allah a wannan dukiyar da wannan ilimin فهذا بأفضل المنازل وإن الدنيا صورين شنو كلاس فيس كلاس يو كوي غالة تبقى واي فيس كلاس الدنيا شين إيه، يعني تبقى واي فيس كلاس ينزل بابا ذاك جد كفار روكو بالكت با إشي آتاه الله ماله أما ولم علما ولا دينا ولا عقيدة نعم. Eh, asabar harzar komin saboda kun gana farko Allah ya baka biyu sai bai biye masa wa abda shi da bawan da razaka wallahu ilma Allah ya ba su ilimi wa lam yarzuqhu mala amma bai ba su dukiya ba fa huwa sadiqun niyya amma yana da kyakkyawan niyya yana da gaskiyar niyya ya kudu yana cewa lau anna li yana gibdu ke gibda lau anna limalan. da ina da dukiya irin na farmset la amintu bi amali fulani <laughs> da na ya aiki yana aiki wani mana zai ce da ina da dukiya irin na wani da na yi aiki irin na wani da ina da dukiya irin na albani rahima kula zai aiki irin na shi ka shi ne ne fa huwa wannan bi niyyatihi ta dalilin niyyarsa fa ajruhu ma sawa ladan su ladan su daidai yake da wannan na farko wanda Allah ya bashi da biyu shi Allah ya ba sa daya amma yana da ruwan ruwan niyya na daya da an bashi innamal a'malu bin niyyati to to kaji wayannan su ne winners a cikin mutane hudu saura losers wayanda suka yi nasara biyu losers shi ne kiran wa abdin na uku bawa razaka wallahu malan wa lam yarzuqhu ilman alaji ne amma jahili <laughs> an gane ko kaga wannan sune ne yawanci ke da zaka mutum me kuɗi ne amma jahili bakin kiran jahili bakin kiran eh, kamar yadda na ga an tura facebook wai wani mai neman mukami ne babba a ƙasa ne ka zakaran da ha ka san shi ne to ba kai ka zauna a waje ba ka jira social media ba za mu gaya maka shi ba eh, Allah ba sa dukiya amma bai ba shi izini ga matsayi amma ba izini jahili ne ba kyakkyaran sai za ka jerin gwamnoni a layi ba ka ce kowa ta yi salata annabi za a samu damuwa don wani iya tsallake wani ba zai tsallake mutumin da Allah ya ba sa dukiya bai ba su ilimi ba fa huwa yakhbiru fi malihi yana fataka da dukiyarsa yakhbiru fi mali yana fataka da dukiyarsa bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba ya sayo carbi buhu daya ya zai juya masalar alhali ga limami yana fama da babu tuwo a gidansa yana fama da jinya wannan kenan yana ba ta da dukiyarsa bin da ilimin ba tare da ilimi ba ka zan wani lokaci rancin sani matsala ne sai mutum ya cire naira 200 biyu ya sayi karago a raba wa yara ga wani dattijo a gefe ya yi takumi babu masara gina don gaba da ɗari biyu na ba zai sai masara mudu biyu ba wadda ke ba mu ji a daina sadaka da k'o ba yawa ko a wara ko wannan eh, da duka wadda ke to kaga wannan wala ya sulu fi rahima la ya tsaki fi rafa ya tsoron ubangijinsa a dukiyarsa yaƙi halal yaƙi haram wala ya zuru bi rahimahu baya sada zumunci wala ya alamu lillahi bi hakan baya ma tsare haƙƙin Allah fa hada bi akhbath al manazil wannan a duniya shine a cikin loser sun kuma ko kuma poor sun shine very very poor ma'ana shi din ma a cikin hasararru tabaku shine lamba na daya ga kudin yana ta facaka yana lalata 'ya'yan mutane yana abin da ya so wa abdin sai na hudu bawan da lam yarzuquhu lafi malan wala ilma shi to zero ya rasa ba dukiya ba ilimi iko hannu. fahuwa ya yaqulu shi ko ka duba ban ma magardal ko gardane gardama to shi ne a ta ƙara zakara gudi gardama kenan talaka mai rikici fa ho ya qulu sai ce law anna limanan da ina da dukiya la amiltu fihi bi amali fulan kun ga yadda wani nan yake daukan bakun nan yake zuwa a wurin rawa ya karin kuɗi wannan eh, yake yake fadda ma cikin yan mata wannan Haba, ai ne ma baba da ina da dukiya ai da kaza zaka sha mamaki فهو بنيادي جيه تدرين النية صافة وزره وما صواع ذلك من سديني أقول لي لا دي بازو فغاشي أبي أسارة ما بيصعموا بقابوه النية خزر الدنيا والآخرة من النار إلى النار ذلك هذا هو الخسران المبين فإنه أنا ذات قصوة ديوة عشيقون تاني قصوة تلوشي أبي سبا كذا ذكر قاشي نقول إذا أمكولي ذكر يدينا شاي شايكم Mai cutuwa mai kyau ba ya ja ya sha wasu kwayoyi yana layi to kaji dai irin mutanen da suke duniya saboda ka duk iya kokarin ka ka zauna a na ɗaya da na biyu ka ɗauki na ɗaya kana neman ilimi kuma kana sana'a duk da yin arziki ne daga Allah in in ka samu wannan ba to ka samu dai na biyu kana neman ilimi ilimi ba a cewa an gama ta kana nema amma kai ba a tajiri ba ba a dalibi ba ka zama khasiri ba dan rakiya ga irin wannan rayuwar akwai kunci a ciki a ibn hajar lokacin da ke alkalan alkalai na misra ya taso kullum zai da ofis kaza a daɗi ana son haɗaɗɗen wanda babu yiransa shi ne sai yi masa amalanke an gane ko a yi sa masa tayu a amalanke nan a da duma masu ɗaushi kuma ga shi nan wannan amalanke da aka yi da rufar shi da ɗan filonka eh, indiya suna da shi sai a samu kosassun dawaki guda biyu ko doki ɗaya kayansa yana sai doki ne eh, irin mu da waki na daya ina zai mu dole shi ya samu kwasasshen shara goma zai ne su gaga sai a samu wannan sai ya rika jan shi za a tafi ofis a gona miliyan sassan sai a rika jan shi to kaga ibnu hajar kullum sai shiga irin wani amalan kyan sai a ɗauke shi a kai shi ofis an gane ko inda kotu da yake to akwai wani bayahudi yana zama a baki hanya yana sayar da mai tsakanin rigarsa da wandonsa ba za a rasa fatin da ya gaza talatin ba ga kayan a don zama rana kai kullum zai ga wuce da aka raba kan lafi kuma ibn hajar zai sa kayan mai tsada to shi ne fa sannan sai tsayar da doki ya ce kai malam ne ban gane ba kai kake jawo hadisin annabinku a duniya su sujinul mu'min wajen nasul kafir duniya kurkukun mumini ne ko aljanna kafin to yanzu ni da kai wa yake cikin luxury wa yake cikin aljanna duniya saboda haka tun da kai yanzu kana aljanna duniya an gaje lahira za ka shiga wuta ni da yanzu nake wahala a duniya shi ne kurkukun da ibn hajar ta amma bawan Allah ya baka fahimci hadisi ba kada wani da ta ce to an kare sa annabi za ka yi duka a wannan da ya ci fa ma eh, abu da mai kawai da ya ji wajen ya yi maka ma fi kamina na shikali to wannan kai ma za ka yayi masa a shikali sai ibn hajar ya ce to shi kira ko addinin ku ba kana ji malaman kusa to cewa aljanna ba sai ce eh kana ji wuta eh ya ce yanzu wannan luxury da nake ciki a duniya yan kwatanta shi da daɗin aljanna wanda da kurkuku sai ce duniya ne kurkuku ma sai da duniya an haramtar maka wasu abubuwa za ka ci ba aljanna ko an halatta maka ko sai ya ce to yanzu kai wannan wahala da kake ciki na talauci a duniya da wutar lahira wanne ya fi tsanani sai ta wutar lahira man a ya kwatanta wutar lahira da wani wahala da nake ciki a duniya wahala na aljanna Sai ibn hajar ya ce to abin da ake nufi shi musulmi duk lonzirin da ya shiga in ya bi Allah to gobe an sashi aljanna zai ga duniyar nan duk lokacin da ya zauna da kamar kurkuku yake dama in kana kurkuku an zaki abin da ka ba yanzu a duniya ka yi suka ci alaƙe kana musulmi Allah zai ba Allah ya hana ka ba za ka ci kare ba ba za ka sha giya ba da sauransu to amma ranar kiyama idan Allah ya jefa kai ga bai hudu wuta sai ka ce wannan rayuwa da kai a duniya talauci ma sai ka ce kai ashe da aljanna ma kake ba kaga wannan ke saboda ka duniya na mutum ka yi kokari lamba ɗaya da lamba biyu da ka samu ɗaya amma babu na uku na uku da na hudu dan wuta ne yamma rajal bahrain ne yantakiya ne ba ko ba ka ba saboda ka yi kokari ka zama a na daya da na amma ba jari ba zuwa majalisi ko Allah na sha biyar a sadaka tu take ka harman na sadakoki da kake zai tsare ka daga zafin wuta gobe kiyama fafis sahihaini hadisi na makaranta a na duniya na mutum wadda tun mu ka hadisi na 2225 a sunan kuma ta hadisi na asan sahih ففي صحيحين عن أدي وعن أدي بن حاتم قال ذكر النبي النار النبي يا أم بتوتا فتأول منها يلي من ذلك الله دقوتا يتألا تريم دقوتا وأشاء بوجه سالم يكوت فسكا ثم ذكر النار يساك أم بتوتا فتأول منها يلي من ذلك وأشاء بوجه سالم كوت فسكا يا حد فسكا يا كوت يتألا sun makala sa'anar sa'an kamar da kai wuta ko sa'an da wuta ko sai ce ita kunna da wani da shi ita ku ji tsoron wuta ko da ku yi sadaka da tsagin da biyu kai ma ittakin nara walau da shi ke tambul don in kana mai duguri ai goro babban abu ne in kana biyu gauta ai babban abu ne in kana riga ai karago babban abu ne ko da da tsagin karago alaji yaya ina sha gani mubarakallahu yawan madara eh madara in Allah so kana cikin bari bari to madara ba kwaya to alhamdulillah ba fulani ba ko na su shanu su ya gare <laughs> na'am sai annabi ce kai sadaka ko da da tsagun dabino fa in lam tajid in baka samu ba fa bi kalimatin tayyiba kai kalma mai kyau to kaga annabi ce ka tsari kanka daga wuta ko da da gutsurin dabino wanda ya nuna in ka san ka zama kyau a lahira wanda wuta ba zai ci ka ba ba za ka shiga wuta ba to me ake so ka yi sadaka ka zanto mai sadaka haka annabi ya faɗa wannan hadisi babu sai annabi ya ce fa in lam tajid in baka samu tsagin dabino ba fa fa bi ba tayyiba kai magana mai kyau imamu nawa yace sirrin da yake cikin kalma mai kyau din in ji imamun nawawi eh, imamu nawa ya ce sirrin da yake cikin kalma mai kyau ya ce domin duk lokacin da ka yi wa mutum sadaka ko da ransa a bace zai ce ya samu sakewa ya ji daɗi a ransa to haka magana mai kyau shi ma yana faranta wa mutum rai an gane ku ka je ka ga wani yana fudawa budurwarsa sai da ji kamar tafi da sama ko ba haka ba kenan magana mai daɗi yana sa annashuwa da farin ciki a zuciya yadda idan kai wa mutum alkhairi yana sanya masa annashuwa da farin ciki a zuciyarsa wannan ke sannan wannan bayani ya zo a cikin sharhu muslim ibn battal ya faɗa yadda ibn hajar ya kaji cikin fatul bari shan sahih bukhari yace a wannan wurin shi ma ya faɗi magana makamancin haka duk da wannan magana lafazin da na kawo shine wanda ibn batsal ya kawo magana mai kyau zai faranta mutum magana mara daɗi zai bazanta masa haka sadaka yake ففي الصحيحين عن ana بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا امين شيء ما منكم احد باب وان متن a cikin ku illa sai yukallimu rabbuhu sai Allah ya masa magana a ranar kiyama kowa sai ya tsaya gaban Allah sai magana laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakanin da Allah ba mai fassara baka da baka Allah zai masa tambayoyi fa yanzuru aymana minhu sai kalli daman sa fala yara illa ma qaddama ba abin da zai gani ta abin da ya gabatar wa yanzuru ash'ama minhu sai kalli abun sa fala yara illa ma qaddama fala yara illa ma amma qaddama wa bai ne da iya kalli gaban sa fala yara illa da ba abin da zai gani sai wuta tun kawo tana fesin da fuskar sa wara al-mujrimuna nara da gina fattakun na annabi ta ku ji tsoron wuta walau bi shirki tabbatin ko da da tsagin dabino bukhari ya kasa yin bukhari hadisi na 7512 sai musa hadisi na 2016 ashe duk lokacin da ka yi sadaka kana tsare kanka daga azaba haka annabi ya ce kullum ri'in fi zilli sadaqati hatta yusala bainan nas kowane mutum yana karkashin inuwar sadakar sa a kiyama har a gama shari'a saboda haka duk lokacin da mutum yake sadaka yana kashe wutarsa gwargwadon sadakar gwargwadon yadda yake kashe azabar da yake jiransa afdalu sadaka fiyayyen sadaka rawa روى أحمد وصححه albani an حكيم bin حزام daga حكيم dan حزام anna rajulan lalle wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi an sadaka game da sadaka ayyuha afdal wanne yafi ala dirrahimi eh, ayyuha afdal qala ta ne ta ala dirrahimi al-kashif a bisa danginka na kusa wanda bukatarsa ya bayyana duk da wasu na ɗaukar alkashash a wata kalma na laraba suna amfani da wanda baka shiri da shi ma'ana dai wanda ya cancanta ka ba shi ko da baka shiri da shi ka ba shi ko kuma dangin kaɗan yana cikin bukata ka yi mishi imamu ahmad ya kawo musa hadisi na dubu da dari dubu sha hudu da dari takwas da casa'in da shida albani ya inganta sahihul jami hadisi na dubu da dari da goma a sadaka alal haiwana yin sadaka wa dabbobi dan uwa har dabba ma kada ya rasa sadaka wata rana sai ka fito da dawa a jihunka sai ka watsa ta wata tabaru ko da ba naka ba ba ta bai raka Eh, Banda bera amma ne to ke bera yanzu wani ke babin sa yayi ne ana bi wurin anna nabiya qala annabi yace bainama rajulun bi tariqin yayin da wani mutera tafiya a hanya اشتد عليه العطش ايش samu اكثمير ونادي سابا فوجد بيرا سيسا cikin فنظر don ba وفوج ريجيا جنبا غوغا فشرب يشاروا maza kenan. sun makaraja sai ya fito bai za kalbun ya lahaku sai ga kare yana lallage ga wani kare yana lallage don ishi ya kula tara yana cin tabo minan adad don ishi فقال الرجل sai mutumin ya ce laqad balagha hadha al-kalba hakika ya kaiwa wannan karen min al-aqsh daga ishi mithlu alladhi kana balagha minni irin ishin da ya dame ni kana la yuna duk wa tarihi bali akhihi ma yaqulu nasi har dabbobi kenan sun shi fa nazala albir sai ya sauka wannan rijiyar fa mala khubba ya cika takalminsa sau ciki ma'an da ruwa fasar alkalba sai shayar da karen kare dabbar ma ba daɗin gidan suna kare ba shakar Allah da wasu Allah ya ce wani shi na gode Allah ya gode masa amma godiya ne a aikace shi da fafafara lahu Allah ya yafe masa ya ba aljanna Alu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah wa inna lana fil bahaim la ajran shin a ga dabbobi muna da lada fa da fi fi cikin duk wanda yake da hanta rabba danye ajrun in ka sadaka kana da lada kenan abu da ke nufi duk abu mai rai idan kai masa sadaka kana da lada yadda nau'i ya fara shar'a muslim yace li'anna al-maita ya jumfu jismu wa kabiru don idan sai ya mutu take jikin suna rewa ya bushe da za a bude maka hantarsa a lokacin sai ga a bushe ba ruwa ce mana duk abu mai rai wanda ka kyautata masa kana da dada duk da zamu bayani a kai nan gaba karama wani hadisi bukhari ya kasu yin bukhari hadisi na 2466 musu a sai musu hadisi na 2244 wa fi ruwa da bukhari an abi hurairah anna nabiyya fa shakara Allahu lahu fa adkhalahu al-janna sai Allah ya gode masa ya shigar da shi a aljanna ya zo cikin bukhari fa fi a aini an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yudif yayin da wani kare yana zagayawa yana zazzagaya birakiyar wata rijiya yana zagaya wata rijiya ka da sauran iris ya tun wal'ada kishi ya kashe shi izra an bakhiyun min bagaya bani isra'il sai wata karuwa walam aku bakhiya bakhiyun karuwa ta mace har ka ce wata mace za ta bakhiyatu a ah, bakhiyun da gaga ai ta ce walau abu ba kai ya ba ta ce ba kai ya tarba na ma izra aku ba kai yun min ba kaya ba ne sai fa na za'at ka ga gane ba kai yun nan mace ce karuwa ce daga karuwa bani isra'ila wacce ta yi tuta a kofar gidansu ana zuwa a yi zina da ita fa na za'at ha sai ta cire takalmin ta sau ciki fasa karo ta shayar da wannan karen ba gufira lahabi aka yafe mata da shi yan uwa wannan hadisin a ciki yana mana bayani akan kwadaitarwa bisa kyautata wa dabbobi ma'abota yabo an gane ko dabbobi da ba a yi dagaye su ba don dabbobi da ba a yi dagaye shi ba to yana da yadda ka sani akwai kafirin amana akwai kafiri na kiyayya haka nan dabba mai geya da dan adam alhamdulillah ya dai kula su ba to ya halatta ya kyautata wa da shi sa kai ma wata rana misali kana tafiya shi nan ka ga wata cedi wata bishiyar birni ga wasu dabbobi suna je awaki suka je kai barin samu da, ko ganye da biyu ko sun ka ba su fada akwai lada kwarai da gaske ka zo gida da dan hazi ga wasu tattabaru su ka dan diba ko rabin hannu ka dan watsa su duk abu da ka bai wa dabbobi da zaka sannan kuma eh, rijiya sannan ina zuwa sannan kuma a nan malamai suka ce wannan dabba da ka ciyar ko naka ko ba naka an gane ko sannan ko ko da ba na mutum ba akwai yin dabba da za ka gani a daji da mutum yana da daga amma wannan suka ce iyakarsa a dabba wacce ba su da ba kare annabi ya umarni ya kashe mai kalbun akuwa kare mai fada to kakare mai fada annabi ya ci a kashe shi kare na farauta ko na gadi an yadda ka zaune da shi to yanzu idan ka kare ba na ba mai fada ka ba yadda ka mallake shi ba ko ba na farauta ba yadda ka mallake shi ba to amma ka sai ka taimaka masa ka ba sa abinci kana da shi ya gaji a yi kunkuru a yanka a samu jininsa a yi magani da shi ya halatta shi kunkuru a matsayin tsara kunkuru ya halatta a cinama tunda dai bilbahar wa tsahuru ma'uhu alhillu bai tattu wa illa lakun sai bilbahar wa tsahabuhu fata allaku to sai dai jini jini haramun don Allah ce ina ma harrama alaikum maitata wa dama a suratul baqara hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinsir kaga ya zo a suratul ma'ida daman masfuhan fa ina wa fiskul hada haramun kuma hadisi annabi ta Allah ya haramta saboda haka duk wanda ya shiga wani magani za a yi sa da jinin kaza jinin rago jinin kunkuru jini jini ne haramun ne ba za ka yi amfani da shi wajen abin da allah ya haramta cuta ne ba magani a ciki sawa'ul wannan jinin haka shararan sa dan ne za ka sha haramun ne dafawa za ka yi haramun soyawa za ka yi haramun za a dafa itace da shi haramun jinin haramun sai dai kawai da wani ya baka yin wannan abu sai ka da shi sai ka dona mu kawai kai magani da shi wadda ke don masu ala jama'a ja'ala lahu shafa'ata ummati fi ma harrama alaihi Allah bai sanya al'umma ta magani cikin abin da ya haramta musu na sha takwas cikin mas'alolin sadaka a ta alal musulmi, sadaka wa musulmai bi daf'il aza anhum in ka ture abin da zai cutar da su su ma ka musu sadaka روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال لقد رأيت رجلا النبي ce na ga wani mutum ya takallabu yana jujjuyawa aljanna wanda layin da bakwai ya tahawwalu fi fi amin makani li akh yana kai kawo aljanna daga wani wuri zuwa wani wuri ya tana amu bil malaziya yana jin dadin abubuwan dada da na aljanna annabi ce na ga wani mutum yana kai kawo aljanna yana shakatawa a aljanna me ya kai fi shada itace ne kafa fi zahari dare ya yanke ta a tsakiyar hannu kana tozin na tana cutar da mutum sai musa hadisi da dubu da ɗaya tara da sha kaga wani ya nuna mana duk da musulunci bai da sare bishiya ba amma ana iya sare ta yanzu ta cuta ko inda za a yi gini ka ana iya sare ta sannan kaga wani ya nuna maka kwalba ne a hannu kaya ne a hannu kusa ne a hannu ka kawar da shi wa mutane duk ya shiga wannan hadisi ko wani ya yi bayan gida a bakin hanya sai ka nemi kasa eh, ka zuba ka rufe yadda mutane ba su gari ba duk ka samu wannan lafi da ka ce eh, ya kafa wani da da zai cutar abu da zai cutar da mutane ko dama kamar haka na ɗaya abu da ke cutar da ido shi ne ka zanta a fili abu da ke cutar da hanci shi ma zanta abu da zai cutar da gangan jikin mutum kawai wani ya zo ya dana wa mutane bom a baki hanya sai ka kunce ka samu lada ka kawo da abin da zai cuta da mutane wani dan fashi ya addabi mutane sai Allah ya baka sa ka harbe shi ka kare shi ba ka kawar da imadatul azza an tsare ka me yawa ya hana mutane bin hanya to kare su sun samu sauki wani a ma'aikata ya addabi mutane sun ka kana da karfi da zaka dauke shi a kan mai kirki kai ma ka imadatul azza an tsare saboda haka a wani hadisi ya ce imani yana dauke da ayyuka 60 da yan kai ko 70 da yan kai ko ya ce fa alaha la ilaha illallah wa annaha imadatul azali babban su shine kalmar shahada karamin su dan autan su shine eh, shine kawai da abin da zai cutar da mutane da zai saboda haka wata rana kana tafiya ka ga kosa ko kwalba ta gaji wani imani ya shine adnaha annabi ya shine mafi ganganda saboda haka wannan ladan da ba fara shi da yawa barin wuce to kaji dai ga wani ya shiga aljanna da wannan dan karra aitu rajulan ya taqallabu fil janna fi shajaratin qafa fi zahrin saboda haka zaka yi ga Allah ya shiga da kai aljanna ba da wani farillan ka ba haka Allah ya kaji ko ففي صحيحين عن ابي هريره قال قال رسول الله مر رجل بغصن شجره wani mutum ya wuce ya ga kututturen bishiya ala tsari tsari a hanyar a tsakiyar hanya fa fara sai ta wallahi la unaki yalla hada al muslim zan kawar da wannan ga musulmi la yuzi da kada tuta da su fa uda kana da aka shiga da shi aka bukhari ya kawo da imam muslim to kaga wannan hadisi ana ake ta asara sai ga wani an zo an kankare musu hanya an zuba musu kasa in an yi ruwa sai ga sun zo suna ta kwashe kasa suna kaiwa gidansu sun yi sata don kaga yanzu an gyara a daidai da yin kalima mai zafi sai ka sake zuba a kafin amma kai ka kwashe wani zaka an zo ana gyara hanya an zuba kasa sai kwashe ka gidan kafin a baza wai sai ce cgc ya? kafin haka ne wani bolarsa zai zai ɗaya mai zuba mutane hanya ko ya haɗa ka da kwata mai bala'in wari kaga wannan bai halatta ba bai halatta ba saboda haka wada ka'ida ka kawar wa mutane abin da zai cutar da su daga hanya akwai lada kwarai da gaske ziyaratu ajru sadaka ma a li zaman karuwar ladan sadaka yayin da zamani yake ci gaba ففي الصحيحين عن ابي هريره انه قال قال رسول الله ما تصدق mutum بصدقه وتب زي صدقه da sadaka ba min tsayibin daga halal wala yaqbalu Allah illa tayyib Allah da baya karba sai halal illa akhadha ar-rahman bi yamini idan kai sadaka Allah da hannunsa na dama zai karba ko da wa dan agaji ka bayar a hularsa ka to Allah ne ya kalli wannan sadaka wa in kana tamrata in dabino ne ka bayar ta ke sai Allah ya karbe ta fa tarbu fi kasr sai dabino ta rike girma a tafin Allah in kudi ne sai rika karuwa a tafin Allah wai fa sadakar ka yake hannun Allah hatta ta ko da a gama min aljabal har sai daga ladan wani abu ya fi tsauni girma kama yi rabbi ahadukum faluwahu au fasila kamar yadda ɗan yake girma da faluwarsa ko fasila da faluwa da fasil da mubra duk ɗan kwaikwayon doki kama yadda mutum yake girma da jaririn doki wannan hadisin hadisin gaba kai rawar turmusi wa ƙala hasanu sai an abi hurairu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ana shege karban sadaka ya karbe da hannun dama bai rabbi hali ahadikum ya girma shi wa ɗayan ku kama ya rabbi ahadukum mubra kama yadda ɗayan ku yake girma da dokin sa hatta innal lukum har ma loma loma la tasiru tana iya me ko wa tasdiqu zalika fi Gaskan ta wannan ya zo cikin littafin Allah idan mutum shi dan tasdine ne qur'aniyuna ne bai yarda da hadisi ba to biyo qur'ani za a nuna masa Allah mai girma da daukaka yace alam ya alam annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa yamhaqu Allahu kuma da fada Allah wa yamhaqu yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat alam ya shi ba sani ba anna lahu yaqbalu ta'ubata Allah shi yake karban tuba an ibadi daga bayansa wa ya akhuzu sadaqat kuma yake karban sadaka har Allah ne ke kana bayar da sadaka wajen taimakon masallaci Allah ya karɓa karab ya karba kana ba da tafanin gidanka Allah ya karɓa karab kana ba wa miskini Allah ya karba kana ba wa fakiri Allah ya kana baiwa karuwa iblis ya wakto yadda bayani kuma Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana dakile dukiyar da akwai riba a ciki akwai kudin ruwa ba na fi wata ko ruwan jarka ba kagan wani ruwan indiras wa irbi sadaqat Allah yana nufin kafaraka yana riban jalada babun man tasaddaqa na ishir man tasaddaqa ala wanda ya sadaka wanda bai cancanta ba wa huwa la yadri amma bai sani ba ko bi to ya kabi an kabi sadaka. yana ba da sadaka ce bai sani ba ya ba wa khawarij sai je sai makami tun da dai shi ya ba da kyakkyawan niyya to ba shi da laifi وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أجل قال رجل ولمتيجة لأتصدقن الليلة wani mutum ya ce wallahi zai sadaka a wannan dara to wannan wani mutum ne ba su yin da shi haka ibn hajar ya ce wasu malamai suka ce daga banu isra'ila ah, yadda aka samu daga imamul a'raj wani mutum daga banu isra'ila ya ce wallahi zai sadaka a daren yau fa kharaja bi sadaqati sai fitar da sadakarsa fauda a hafi yadda zaniya sai hannu mazinaciya ya ɗauko sadaka a shekaruwa ya gani Shi bai sani ba sai mata ya da ga sadaka ka ji bayani ya ba mazinaciya ba a so sai yan gari suka waye gari suna cato su dukkan lailata zani, ai ka garin wata sadaka jiya ga mazinaciya tun daga ji ana kira abu sadakar babban yayi kai eh, wannan karuwa ta ga daren lailatul qadr an yi masa sadakar miliyoyi to shi wannan da ya sadaka da ya ce kala sai ce Allahumma lakal hamdu ala zaniyati ya Allah godiya tabbata gare ka bisa sadakar da nayi wa mazinaciya to da zuke na abin da ya daidai to sai a nan aka ce to don me ya gode wa Allah akan haka to malamai sun maganganu da dama akan wannan dalilin amma ibnu hajar a sharhan bulugul maram cikin bayanan da a sharhan sahih bukhari fathul bari kenan ya kawo wasu bayanai cikin bayanan shine ya Allah na gode maka da na yi sadaka ka kaddara na yi wa mazinaciya duk da ba da niyya ta ba ban sai ta mazinaciya ba ce kai ka kaddara kuɗin ya shiga hannunta to na yi imani da kaddara na ba ta gane ko kuma ka ce abin da yake nufi kenan ya allah na yi sadaka wa mazinaciya to alhamdulillah na gode maka tun da ban yi sadaka wa wacce ta wanda ya fi mazinaciyar kuma sharri ba ina ba ta gane ban yi sadakar wa wanda ya fi mazinaciyar sharri wasu sun ba shi wannan fasara shi sai gode wa allah aka aka kenan da ban yi sadakar alaman huwa aswa halan min haba to shi da abin da yake da shi to shi kenan da ya ga haka sai ce to washe gari zai kara wani sadaka fakara da bi sadaka ne sai sake fitar da sadaka da ya banci wancan a shi bai sani ba wannan ma allah ya karba ko za a hafi yadda ganiyi sai sa a hannu mai kuɗi ba zo sai aka waye gare ta adda sura ana ta hira to siddiq ala zani an kara mai karfi karfi an saraka wa mawadaci ala sai ta Allah wa lakal hamdu ala qalil ya Allah na gode maka da na yi sadaka wa mawadaci kana iya ɗaukan wancan fassarar shi maka ba shi ana an gane ko kada sai ce sai cewa la ta sadaka na bi sadaka zai mata sadaka fa kharaja bi ba fa a ha fiye da sadaka sai cire sadakar da zakarsa sai sa hannun barawo an gane ko sai sa hannun barawo fa azwa sai aka waye gare ta adda sunana ta gira to siddiq ala sadaka an yi wa barawo sadaka fa sai ta Allahu lakal hamdu ala zalik Allah na gode maka da da nazin kai na saraka ta ya fada hannun mazinaciya wa ala gani da mawadaci wa ala sarigin da barawa fa utiya sai aka zo masa fa qila lahu sai ce masa amma ba bawon Allah amma sadakar ka fa fa kan ubilat an karba an karba waye zai ga mishi wannan imamul karmani ya ce a mafarki ne wani ya zo masa mala'ika ya gaya masa ko kawai ya ji ana magana baya ganin mai shi ko ko ya samu annabin zamanin ya gaya mishi aka ko malamin zamanin ya yi masa fatawa gane yana iya faruwa don malaka yana iya zuwa mutum a idan tafiya sai ba dan adam ya tambayi ba ya zo kuma sabai sun gan shi ba ya ta ba su bane an islam da sauransu sai aka fara masa shari amma zari amma masnaciya da kai wata sadaka fa la'alla hatarsa ifu biya la'alla ta kame kai an zina daga zinata ba mamaki abin da ya sadar zina talauci to ta samu jari sai ta yi aure wala alal zani bai yi wa mai kudin ya dabiru zai lura fayin fiko mai ma'a ba kula ya ce daga abinda Allah ya ba su ma'ana Allah ya ba su dukiya amma shi marwace ka ba mamaki wannan sadaka da kai din ka faɗakar da shi shi mai yi wala Allah tsari la'alla barawa ya tsaye ko biya an tsari kadi zai kafe kai ya daina sata ya samu jari bukhari ya kawo hadisi na dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wasu ya kawo zai mutu na dubu da ashirin da ibn hajar a fathul bari ya yi ƙarin bayani bayanin da ya yi malaman fikihu sun saɓani cewa shin ya halatta ne mutum ya doki dukiya ya baiwa mazinaciya ko ɓarawo ko wani mashayi wani malalaci dama ka'ida an fi so ka yi sadaka dama mutane kirki la yakul amaka illa taqi eh, eh, la tusai illa mu'min wa la yaqul yakul amaka illa taqi to amma abin da ya faɗa dai na wasu malaman fikihu so suna ganin in sadaka ce ta wajiba to bai dace ka ba su zakka za su samu zinaci a hankali gaba ko wani barawo ko wani mufsidi ina fata an gane ko mawadaci amma in sadaka ne na taɗawuri kana iya ba su don mai kuɗi ko da yana da dukiya ko kyauta tsakanin da shi ana iya kyauta ina fata an gane kira sai suka amma in zakka ne ba ka ba as-sadaqatu 'ala sadaka ga wanda yake cikin matsi to yassiru umuraka zai sauƙaƙa maka lamurranka a ranar kiyama wato hafifu hisaba za ta sassauta maka hisabi za a maka hisabi mai sauƙi fadin allah ba so mai yuhasabu hisaban روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال يتمنى قصة مسلم عن مؤمن wanda ya yi wa mumini kurbata min kurabin duniya bakin ciki daga bakin cikin duniya ba shi da abinci ka siya hatsi ba lafiya ka siya masa magani ko ka kai sa asibiti ka wani damuwa ya dame shi ko iyalinsa ba lafiya ko wani nasa ka share masa hawayensa ka taimaka masa ka tallafa masa annabi ce na fasa Allah an gukurbata min kurabi yau bil qiyamah to shi mai shi allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin ranar kiyama wa man yassara ala mu'sir wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin matsi mai shi na cikin matsi sai ka sauƙaƙa masa ta wajen yi masa sadaka da ba su alkhairi shine wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fi duniya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa masa duniya da lahira wannan imam musu ya kawo hadisi da 2699 ai Allah ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al kuma Allah ce in kana bin mutum bashi wa in kana zu usra in yana cikin matsi ko da lokacin biyan yayi bai samu ba fa nazaratun ka saurara masa ila mai sara zuwa ga lokacin da Allah zai hore maka wa an ta tasaddaku amma da ka ce ma na yafe bashi wa khairu lakum in kuntum daga wannan ayar sai ayar karshe da aka kokara Qur'ani wata goyo mutum da kuma fihi da kuma ba kullu nasu ma kafaru abin da baki yana cikin da kai ce ai yafe maka ka kira shi nawa nake bin ka bashi yace dubu goma sai ka ce to na yafe maka a zakka kuma ga na ƙara baka zakka dubu goma ka je ka sai kayan abinci ka kayi biyu kayi abu biyu a nan ka yafe bashi kuma kayi sadaka to wannan bawan Allah nan karamin daraja ne zai kalla naka ka ɗauke masa tsanani ka kama masa sauki bashi da ke ana shi barci ka yafe mishi yunwarsa ko ka kashe mishi shi sa annabi ji wani mutum ya mutu sai Allah ya tashe shi kai mai kalbi ne a rayu tun da ka balaga wai ya fara tunani ma yana tuna aiki ladan da idan baki ma bai yi aikin kirki a rayuwa Allah ya ce tuna ya tuna to iya tunani na ji abu ne ya Allah Allah ya ce mai ya ce to ina sai da sayarwa ina umurta yan gidana idan kwastama ya zo kar su yawan mai kudi da su biya hancinsu sai su da shi normal price da ake sai idan mutum yanzu yana cikin matsi sai a masa rahusa ya ba su bashi ma sai mu saurara masa Allah ce kayi abuwa dama ai mu muka cancanci abuwar to kai ma kayi balle mu tafi aljanna haka hadisi ya cikin bukhari da muslim sadaqatun lam tu'lam lam tu'lam biha kutibat fi mizan hasan lam ta'lam biha kutibat fi mizan hasanat na 22 sadaka ce lam ta'lam biha kai baka ma san da ita ba kai baka san ma an yi sadakar ba ba ka san ta faru ba kutubar amma an rubuta ta fi mai zane hasana ta a cikin kyawawan ayyukanka sai ka gani ranar kiyama allah ya kawo maka ففي صحيحين عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم باب والمسلمين يغرس غرفا يجز أبن شيء إلا كان ما أكل منه له صدقة ده أبن ده نشتي هذا ما يمس صدقة وما سرق منه ده أبن ده أكا ساتا له صدقة سيدي برا هنا ده ليس صدقة شوف هنا ده لا صدقة wa ma sabo abu da dabbar dawa ta ce min kowa da kusurar wa ma akalar ta tsaye abu da tsuntsu ta ce kowa da kusurar wala ya rinsa hu ahadu ba wanda zai zo ya rage ya saci wani abinsa illa kana da kusurar ga face yana da ladan sadaka hadisi ya zo cikin bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin musu hadisi na dubu da da hamsin da idan ka sai ranar kiyama sai Allah ya zo wasu manyan lada Allah ina samu wannan sai allah ya ce fara ta taba dira a kan ganyen masara ka ta shi ne ga alaji eh, ba zai rage shi ba ba wanda zai rage shi ma na iya sata wani abu ba mamaki yana nan shi kira sai allah sai ga allah ya kawo suna da yaya sun ce rana za gonar da sun ya dan jira ya yi kaza ma'ana duk wani abu har abin da tsuntsa shi shi yana da ladar sadaka ba bai sauka ya sa kaga manomin da ya noma alamar siratin da sani wani na hau wani zafi yana da lafiya wani ya zo gonarka ya sace abu ko ya kora dabbobi sun cinye amfani ya tafi da laifi da kuma allah ya baka ladan kayi sadaka da su wanda ke na uku mata sadaka amaman nasu wanda ya sadaka a gaban mutane liyattadu bihi don su yi koyi da shi lahu mithla ajrin yana da kwatankwacin ladan su da mu ci Allah ya bi sadakar bayyane da boye da na dare da na rana allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya kaga yayi addiba aljaw bayna shay wa bidu hukka allazina yunfiquna amwalahum bil layli kafin mai wan nahari to duk da ayin qur'ani ta sadakar boye ya fi don hadisi ne ce sadakar boye tana kashe fashin Allah da fadin Allah in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum in sadaka a bayyane ba da haka amma da za ku koyi ku ba mu bukaci shafi alkhairi an gane ku amma duk da aka. in zakka ne so kai a bayyane in sadaka ta ɗauyi ne kai a ɓoye to ko sadaka ta ɗauyi in kai a bayyane don ƙarfafa gwiwa ba don riya ba to a wannan halin ya fi ka sa a ɓoye din muddin in kayi yi zai sa wasu yi da ga wasu malamai wani lokaci an je wazin ƙasa musamman lanci ga malamin da zai magana lanci da zai fara cewa bari fara zazzagotawa ko ba gaba sai ya ciro ya ci arafa ah, kawo naka kabiru gombe kawo naka wane kawo naka ba ka su giro suke ba allah kara masa lafiya da tsawon rai da iman to kaga haka ake so in ka yi ne don ka tada moral na wasu wani ya halatta kuma yana da lada mai yawa ko duk wanda ya bayar bayan naka da bayan ana ba shi lada ana ka lada shi ko zo na ko ishirin goraye sai ɗaya ya yi kuna bakin wake ya aure da wasu da bibiyo bayan da suka raye suna ranar ko zo na dukkan kuma ta da ɗaya sai wannan ya yi sai ba su da yi baya ko ji zuwa uku ya sai mu daula da ya bude alhaji musa kuma ya bude na hudu <laughs> ba su yana ko kana gaba mai hudu a nan to na dora za ka yi tawili ne to shi kira ba zai bada ba ko? to shi kira za ka share yawwa zai share di mai yawa kuwa bala ya tarawa musul ana bin jarir bin abdullah qala kunna inda rasulullah fi sadr an-nahar kuna tare da annabi a karantar tafsir ko a karatun shi kirjin rana garjin rana garjin rana yanzu sadurin na har zai zama mai yanzu girgin da tsakiyar ne zama kai tsakiyar rana ba irin jafi goma sadurin na har yawa karfe tara karfe goma faja a kawun sai wasu mutane suka zo wajen annabi kufatun huntaye ƙoratun tsirara mujitabin nemari suna sanye da rigar fata don wanda lai na biyu mujtabi shi ne labisiya sun saka yar harraguwa fi ruhusiyo sun samu fata da aka jefe sai suka huda rami ko suka sata a kai shi ne riga annimar kisa'un min sufi mukhassar mayafi na fata wanda aka tsintanka aka yi masa cimba sun yi da rigan fata awil aba ko gwado mutakallidin su sun rataye wata kwabi za ta bi jihadi za nemi yan ta'adda a murmusa su amatuhum gaba ɗayansu min muzar da kabilar muzar bal kullum min muzar fa kama ara sai canza fatama'ara kaga wanda lai na hudu ta ma'ara ta fayyara wajen rasula sai fuska annabi ya sauya limara abi saboda abin da ya gani a gare su min alfaka na talauci fuska annabi ya sauya sun makaraja fada halako annabi ya shiga gida sun makaraja sai ya fito a mara bilalan sai umarci bilal fa azzana ya kira sallah wa kama ya tare kama musalla sai ya salla ya dace da lokaci mai kenan salla ثم خطب سيان بفارق فقال سيج يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله كاسن شي yana da wuyan fita shi yasa sai an hada masa aji tsoron Allah aji tsoron Allah ne ya fito sosai ya ayyuha an-nas ya kuma tare ittaqu rabbakum ya ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya gangan jiki daya annabi ila akhir al-ayat zuwa ƙarshen aya na inna allaha kana alayka raqiba Allah kan ku bai tsaro ne bai sa ido wal aya allati fi hashr ya karanto aya daga cikin hashr ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsu kowace rai ta duba ma qaddama li ghadin mai ta gabatar don gobe kiyama wa taqullaha annabi yana gama wannan hudubar ta saddaka rajulun sai wani mutum ya kawo sadaka min dinari daga dinarin wani min dirhamihi daga dirhaminsa mun zalal ba mun zalal ba min dirhamihi min saubi wani daga tufafinsa min sa'i burrihi wani daga sa'in abincinsa min sa'i tamrihi hatta fala har annabi ya tawa lokacin shirki ba, ko da tsagun da biyu ya kawo shi fala fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo min al-ansar daga mutanen madina kayan kafu saurakin safin hannunsa ta jin zana ta riƙi gwalagwalen da ya ɗebo safin hannu ya kasa ya ɗiba yau bi surati da taru tarun abu a hannunsa ko na abinci ko na dukiya kayan kafu ta jin zana saurakin safin hannunsa ta kasa riƙewa bal bari ma ba ka buga ajiyar safin hannun mata kasa yana bude wannan fara zuma ta taba a nan suka fara bin baya Wanne ya kawo ne ya kawo a tara aiki kawo mai sai da naga tarun abinci biyu taro biyu da gaba da taro biyu bin taron abinci ne wasu ya tsaye ba taron tufafi yadda za ka ana taimaka 'yan gudun hijira da haka abinci da sutura حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل حنا فسك النبي أنا حسك باشي هكا بيوا با أما أنت مكان مبكاتا فسك النبي حسكيك كأنه مصحبة كمر زيناري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعلت من سن في الإسلام سنة حسنة وأن سنة مسلمة ككاور سنة menene kyakkyawar sunna sunnar Allah da na annabi mummunar sunna fa na shehi da wali ba shi dan go ka sunna shine qala Allah qala rasul walau ajwa yana da ladan sa wa ajru man amila biha da ladan wanda ya aiki da ita ba da ko bayan sa min ghairi ba tare da an yi kasa an rage ba min ajiye shay'an ko min ajri min ujurihim shay ba tare da an rage komai daga ladan ba Wannan sanna fil islam sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta mutane a musulunci sunna amma mummuna ce don ba sunnar Allah bane ba na annabi ba shi ya fara kawo wanda ya fara kawo salatul fati ko Mawlidi ko abubuwan da suke bid'a kana alaihi wazra yana da zunubin ta wa wizru man amila biya da zulmi wanda ya aiki da ita min bari daga bayansa min ghairi an yankusa min auzari shi ba tare da arabin zulman su ko fatawa ka zo kai wa mutane kashe su don makamin su ta kashe mutane za su samu aljanna idan mutum ya mutu a dashen yana samun shi na zunubi in ji wani su ko bai fara ba Allah zai kama shi nan musulun ya rato hadisi na dubu da sha bakwai a sahihu musulun a tanafus fi ta'at rige-rige a aikin da'a da ana tafasta bi na ففي الصحيحين عن ابي ذر ان na من اصحاب النبي قالوا للنبي يا رسول الله ذهب اهل الدخول بالغدو. masu النبي ما صدوك يا da بلا ba a يوم يوشي ذهب Kayi الدخول a كاي ذهب أهل الفقر ما بالذنوب talaka na lawajen na suka a to suna ta shaye-shaye suka ce ya annabi masu dukiya na gari sun tafi da lada salluna kama da salli suna salla yadda muke salla wa ya sumuna kama da su suna azumi yadda muke azumi mu yi sallah da su mu yi azumi da su ba mamaki ma sallah za a masallacin da suka gina a yi azumin ma da hatsinsu kafin saboda bai da kuna suna sadaka bai a wani da rarar dukiyarsu abinda suka yi sadaka ya rage abinda suka ci rage nasu ya rage suna sadaka da shi ba da sai mai ta'awa ne safar ja'ala lahu lakum ma tasaddaqu in kuma Allah bai sanya muku abinda za ku yi sadaka da shi ba inda bi kulli tasbihatin sadaka kowace tasbihi sadaka ce Ko kulli takbiratin sadaka kowace kabbara sadaka ce wa kulli tahmidatin sadaka kowace hamdala sadaka ce Ko kulli ta'lilatin sadaka kowace hailala sadaka ce wa amrun bil ma'ruf sadaka umarni da kyakkyawa aikin sadaka ce wa nahyin an munkar sadaka hali da mummuna aikin sadaka ce wa fi budu'i ahadikum sadaqa jima'in da ya ku saraka a dunkule ke ko kuma wani gaba a cikin ɗayan ku yana yin aikin sadaka wani ana nufin farin mutum ke da jima'in da ya ku saraka قالوا يا رسول الله سكت يا مرضى الله أياتي أحدنا أحدنا شهوته شد أي مزيز ya الشعور يزكي وشعور lada له ciki أجر كما يكسن yi دلادة أتكي تغطي تنبيا هو bada بعد tambaya تنبيا لتنبيا kala sai ta ara aitu shin kun gani kuma ga an ce wai ku yan najeriya da gaske ne ya muku tambaya kuna an da tambaya sai ta waye gaya maka ta a ita ce to ya ce ya manzo Allah mutum zai dauke sha'awar sa ta yana da lada kala sai ta ara aitu shin kun gani ne ku bani labari lawa za fi haramin in ya sanya a haram yayi zina akana alai biya wajen shi yana da zunubi sun ce eh mana iya zina yana da zunubi sai kiyasi baka zalika aka da za wa fil halal kana lahu ajr iya sanya a halal yana da lada bukhari ya kasu bukhari hadisi da dubu shida da dari da ishirin da tara wasu a sai musa hadisi da dubu da shida to kaga wannan ya nuna a wata ruwaya sai annabi ce in ku idan da tsalla ku yi subhanallah talatin eh, kaza alhamdulillah kaza allahu kaza za ku riski masu kuɗi da ya aka idan da sallah sai su talaka su ke bi ko sai zo da babbar riga sai sa hannu sa riga sai riga yi ya ne mai zai zai da gaggai da ke ba sa su masu kuɗi su sai masu kuɗi su zo suka ce ya rasu lalla wata sunna ne aka samu yanzu ya yi da sallah sa hannu a riga wai annabi Allah ne wajen koyi da Ba ballig ma unzila ilaika min fa in lam tafal fa ma ba sai annabi ya ce a ana subhanallah kaza walhamdulillah kaza ala akbar kaza kuma ya to kuma suka kira kungiyar su na malawu na masu rikin da da aka zo sallah sai ka talaka da yaya ka sai kudi ya cira numa a fili na shi kenan sai kungiyar talaka suka sake zuga sai gaba annabi يا رسول الله سمع إخواننا سمع إخواننا الأغنياء yan uwan masu kudi sun fara wannan saboda haka ya annabi a kara mana wani annabi ce ga kudi ga bin Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fadlan Allah na Allah yana ba wanda ya so wannan sai ku yi hakuri ga kudi ga ibada sai ga ibada zalla ba ku ce eh, eh, as-sadaqa na shirin da biyar sadaqa to kafiru zulum yana kankare zunubi wa tamul khataya yana shafe kurakurai shi da na karshe a cikin babin sadaqa روى الترمذي وقال أحسن صحيح عن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إن تارد النبي أبو لابرو فأصبحت سنوعي قريب يوم وترانا قريبا منه إن كسد النبي ونحن نسير هنا تفيا فقلت يا رسول الله نجي يا الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار ba ni labarin aikin da zai shiga da ni aljanna ya nisantar da ni da wuta don qur'ani yace dama shiga aljanna da nisantar wuta shine nasa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur ko tare za ta tsare mutuwa za ta kawo musu sakamakon guranin kiyama wanda aka nisanta da shiga wuta aka shiga da shi aljanna ya rabu duniya ba komai mai sirin gidan daɗi na gida ne na ruhu ƙara ta da bisa altani ana azimin wa inna hula ya alamai ya sura kun lahu a nai na ka babban abu amma fa inda babban ne don ina sanu ke a nai ga kaunan sa amma mai sauƙi ne ga abin da allah ya sauƙa ke ta abudun lahu wala tushrik bihi shai'a ka bauta allah kada ka hada shi da kowa da komai wa tuqimu sala ka tsaya da sallah wa tutiyar zakka ka ba da zakka wa tasumu ramadan ka azurci ramadan wa tahujjul bait thumma qala sai ta ala adulluka ala abwabil khair shin nuna maka kofofin alkhairi ne kala eh, ko asobu junnatu azumi kariya ce daga azabar Allah wasu sadaka ta turfi wal khati'a sadaka tana tun tunkuɗe zunubi kama yutsu'ul ma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta kaga sadaka yake kankare zunubi sai ta wasu latin rajuli min tofin laidi da sallar mutum a tsakar dare to me yake yi ko ka ce sallar mutum a cikin tsakar dare yana cikin ayyuka alkhairi yana alaka da ala abin luka ala abuwa bil khairi ko kuma sallar mutum a tsakar dare yadda sadaka tun tudfihul khadiya kamar yadda mauna to sallar dare ma tana tunkuɗe wannan tana inda salatu tanha anil fakhsha'i wal munkar don matsala, sai a dabe karanta wannan aya kaga kenan suna je kana wa'azi ka jawo aya ta tajafa junubuhum anil mabaje suna nisan kada sassan jikinsu daga bakwancinsu sai ta da daddare ya bar katifa ya bar sunansu wani ma ya bar iyalinsu hatta bala ya amalu har ya ya amalu don ayar ta ta ta jafa junun mu alin mafa da ya rura suna roƙo a gini su haufar suna tsoron azabar wa zama a suna kuɗe rahamar wa min mara zaga na hu ya fito bala ta alamu na su ma a kuke da hu kurmatin ba su sani ba me aka ta hana zan mutu don a faranta musu rai gobe kiyama جزاء بما صبروا حتى بلغ يعمل ثم قال صنع النبي الا اخبرك براس الامر in baka labarin shugaban al'amari kan al'amari kenan shugaban al'amari kullihi gaba da shi ne jagoran al'amarin gaba daya ba shi ba kwandishin. wa amudi da ginshikinsa filolinsa wa zirwatu sanabihi da tsololuwar tozonsa abu da ya ji an kure kenan an kure malejin kuntu bala ya rasu da lafala rasul amri al-islam kan al'amari shi da musulunci duk girkin ka in kai bayan wuce ne ko bayan sani a yau ai Allah ba zai karba ba sai kai musu wa amudu ginshikin sa a salatu shi da sallah ginshikin musulunci gadon bayan da shiga sallah kashin gadon bayan sa wazir wata salami tsololuwar tozo in ka kure al jihar yaki Ya makiya su ba kala sanai ta ala ukhbiru ka bi malaki zalika kulle. shin ba ka labarin abin da ba ya tattare wayannan gaba ɗaya yana iya dama musu lissafi ko da kai wayannan zai iya rusa su kuntu bala sai na ce ya nabi Allah ya nabi Allah fa khadha bi lisani sai kama harshen harshen qala kubba alaika za ka kiyaye wannan gare harshen man kana akhiru kala به لا إله إلا الله دخل الجنة حرش كده فرعون بيجي ما يموت عرشه فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فأقل لي يا هامان على الدين قال لي أفضل يا إله إله موسى وإني لا أظنه كاذبا قالت فأخذه الله نكال الآخرة والأولى saboda sai mu'azu ya ce sai na ce ya mun za Allah wa ina la mu'akhaduna bima na takallamu bi yanzu ana kama mu ne da laifi magana da muke yi je mu yi bayani bai fada a jami'ul ulum aka wannan gaba fa qala kana bi tatakilaka ummuka Allah wadaranka ya mu'azu wa hal yakubbu an-nas fi an-nar wa hal yakubbu an nasa fi an-nar shin ba ka sani ba ne akwai abu da ke kifar da mutane a wuta ne ala wudu ya sa kifa su haka wuta da fuskar su rumta ciki au kala alama na kan kwanta akan hancin su a daga garwaya fuskar su da wuta yau mutu kallon wudu fi nari illa sa'idu a tarafihim ba abin da zai jawo ka fatan girbe-girben harshen su ma'ana abin da harshen su ya rika girba na magana sai mu tsaya a nan abin da faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuwa ta tuna shi Allah ya fi mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ya an la ilaha illa anta wa